رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله منظومة البيكونية منظومة البيكونية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم idan falmubham huwa kullu ma fihi rawin lam yusam in haka ne kuwa shi hadisi mubham shine wanda a sa akwai mai ruwaya wanda ba ambata ba akwai mai ruwaya wanda ba ambata ba ciki na'am مثل حديث واما اما ما كان من حديث عن رجل لم يسم اما abin da ya kasance hadisi daga wani mutum wanda ba ambata ba tunarinsa anas radiyallahu anhu qala misalin hadisin anas Allah ya ƙara masa ya dai ce da wani ba ya shiga ranar juma'a alhali manzon Allah yana hudu ba hadisi ne mai tsawo an ce wani ba ya sunan ba kauye kaga ba wanda ya san shi to wani ba kauye mufham ne an ce wani ba an gane annabi ya shiga alhali wani bakawai ya zo wafal arabi huna mubham a arabi anan mubham ne shi Lakin na la yadkhulu fi at-ta'rif annabi ma'ana sai dai shi baya shiga cikin ta'rifin da yake tare da mu لأن الأعرابي هنا لم يروي ولكنه domin shi ba kawai anan bai ruwaito komai ba bai ruwaito ba lakin tu haddisa sai dai ana bada labarin shi ne hmm. cewa ga ba kauye nan wato wani bakauye ya shiga ranar juma alhali annabi na hudu ba kaga bakauyen nan ana bada labarin shi ne ba wai bakauyen da yake bada labari ba inda bakauyen da yake bada labari to sai bakauye ya zama to ba a san kowaye bane shi hmm. an gane an ce wani bakauye to wannan ya zama mubham an gane ku. ومن جهة أخرى لأن ومن جهة أخرى لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم أدول الثقة. كون بنجري كم alhali annabi yana hudu ba to ai wannan ba kauyen musulmi ne wanda ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sahabi to sahabbai dukkan su gaba ɗaya adilai ne kuma amintattu sahabbai adilai ne kuma amintattu ne su na idan fa qawluhu masu fihi rawin lam yusam in haka ne kuwa ce wanda ya yi mubham shine wanda a cikin shi akwai mai ruwaya wanda ba ambata ba a yi maka na fi sanad rawin lam yusam shine abin da ya kasance a cikin sanadi akwai mai ruwaya da ba ambata ba a cikin sanadi ba a cikin masani ba hukumar mubham an hula la yuqbal hukuncin mubham lalle hadisa shi ba ya karɓa. ina ce haddasa ni rajulun haddasa ni rajul an musa bin uku ba an nafi an bin umar to wane ne wannan rajulun inda aka ce haddasa ni din nan to wannan mutum ya zama ba wannan haddasa ni rajulun din nan tunda ba a san shi ba ba za a karɓi wannan ruwayan ba ta yi ulama man huwa hadal mubham har sai an san wane ne wannan mubham din wannan mubham din rajulun din nan sai an binciko shi in ba a gano shi ba za a dakatar da hadisin ba za a yi aiki da shi ba wa zalika li jahalatina bi hali hadha al wannan saboda mun jahilci halin wannan mubham din illa al-mubham min as sai dai mubham daga cikin sahabai. idan ya zamanto mubham ne sahabi ne mubham din na'am fa inna ibhamahu la boye sunan sahabi an tabbatar sahabi ne baya fitarwa. لأن الصحابة كلهم عدول ثقات دومون صحابي ذكر عادلين أمنتتو ina ce wani sahabi zai ba a sunan shi ba wannan rashin faɗin sunan sahabin bai cutar da hadisi bi shahadatin lahi ta'ala lahum fi qawlihi ta'ala saboda Allah ya riga ya shaida ga dukkan sahabbai duk wani hadisi wanda sahabi ya ba a binciken isnadin Allah ya musu shaida inda yake cewa wa kullum wa'ada dukkan su gaba ɗaya Allah ya musu alƙawarin mafi kyawun sakamako shine aljanna na'am wa tazkiyatuhu iyyahum fi qawlihi ta'ala da kuma inda Allah ya musu tazkiya inda Allah ya tsarkake sahabbai inda yake cewa Muhammadu Rasulullah annabi Muhammad dai manzon Allah ne wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari wa inda ke tare da shi suna tsananta makafirai suna tausayi tsakanin junansu sai kuma yake tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana za ka ga sahabbai suna ruku'u suna sujada suna neman falalan Allah da yardansa kaga ce suna ruku'u suna sujada ba dan riya ba ruku'un sahabbai da sujadan su ba dan suna neman duniya ba ne suna neman falalan Allah da yardansa kaga nan Allah ya nuna mana sahabbai mutanen kirki ne sahabbai adalai ne sahabbai amintattu ne na'am

radiyallahu anhu wa radu'an Allah ya yarda da su ma sun yarda da shi Allah ya yarda da su ma sun yarda da shi to mutanen da Allah yake ya yarda da su ma sun yarda da shi sai an tsaya da shi kuma Allah ya riga ya ba su taskiya na huzan fa al hadith al-mubham annahu mawquf in eh, haka ne kuwa hukuncin hadisi mubham wato hadisin makobi ne shi hatta bayyana manu za a dakatar da hadisin har sai ya bayyana wane ne wannan mubham din ya gano sai dai sahabbai Allah ya kara musu yarda innal mubhama minhum maqbulun kama sabata lalle na sahabbai ana karba kamar inda bayani shi ya gabata eh. walaikun salam a cikin waɗin hadisin misali na yanzu da yanne ko shi da sai aka koyi sunan ɗaya ba mace sunansa ba wannan ya shafi da yin ba a sun ba ko suna wani in dai ba a san wato ba a bashi sunan wani mutum ba ka ce kawai wani mutum kamar yadda ma wasu manyan malamai ke cewa haddasa ni siƙa wani amintacce ya ban labari haddasa ni man la ya wani mutum wanda baya ƙarya ya ban labari to wannan hadisi mu ba shi ce wanda ya wani amintacce ya ban labari shi amintacce a wajen shi ne ba mu san shi ba mu zai iya yiwa shi amintacce ne a wajen mai maganar amma da zai fito da sunan mutumin za a ga yana da matsala shi za don kace kai ka amince mai to ka fito mana da sunan shi a yi bincike a kan shi mana zai iya yiwa wani malamin ya gano wani aibin da kai baka gano ba shi za dan mutum ya ce amintacce ya bar labari sai ya gaya mana wane ne wannan amintaccen an gane wannan aiki to yana faɗin amintaka sai ga mutum wani mutum ne wanda ka kama shi yana rungumin wata mace a wani gefe amintacce kenan ah. amma shi wancan wanda ya so bai ga wannan abun ba sai ya dauke shi amintacce to wannan shi ne tafsira sulumul qur'an bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim تارة كان التثبيت بإنزال بإنزال آيات الحجج والبراهين. ولو لوكتي تبتر وان da aka ce za a yi wa annabi yana kasancewa da saukar da ayoyin hujjoji ayoyi na hujjoji da dalilai annabi tadhadu akazibul al-muftarin wanda ke wargaza ƙaryace ƙaryace na masu kirkiran ƙarya kal ayatin lati nazalat fi ibtal ash-shirk kaman ayoyin da suka sauka wajen bata shirka wannan ala al-mushriki da ayoyin da suka sauka wajen ba da labari akan hallakan mushrikai raddu ala munkiri ba'd da kuma ayoyin da suka sauka raddi ga masu inkarin tashi kiyama masu inkarin tashi daga kabari wa tafni da karyata shubuhohin masu karyata wahayi da annabta da karyata shubuhohin masu inkarin wahayi da annabta wa hunaka hikamun ukura akwai wasu hikimomi kuma daban istafadu min nuzul alquran munajjaman wanda ake fa'idantuwa da su daga saukan qur'ani lokaci bayan lokaci qur'ani ya zama ba wai lokaci ɗaya gaba ɗaya aka saukar da shi ba an saukar da shi ne mataki mataki lokaci bayan lokaci minha majaratul hawadith minha mujaratul hawadith daga cikin wannan akwai gudana tare da abubuwan da ke faruwa da hmm. zama qur'anin yana gudana tare da abubuwan da ke faruwa abu ya faru sai a saukar da aya daidai da abin da ya faru wanda wazir? duk dai abubuwa manya manya da suka faru da kuma halaye da abubuwan da ake cuɗanya da su sai ƙur'ani ya sauka daidai da abubuwan da ake cuɗanya da su wa ita ce wacce Allah ya yi وانا a gare ta wato ita ce wacce ayar na mai girma. ta yi ishara gare ta fi yi ta'ala inda Allah ta'ala yake cewa ba za su zo maka da wani misali ba face mun zo maka da gaskiya da kuma mafi kyawun fassara in sun zo maka da wani misali za mu zo maka da gaskiya kuma za mu zo maka da mafi kyawun tafsiri ويندرج تحت hikima ma ya ce yana zuwa yana tattara ƙarƙashin wannan hikima abin da yake zuwa bayanin hukumin layi subhanahu wa ta'ala fil afiya wato bayanin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala game da wasu hukunce hukunce wal waqa'i da wasu waqi'o'i al'amuran da ke faruwa da waqi'o'i wanda suke faruwa tsakanin musulmai faqad sadat rahmatu rahmatuhu bi ibadi haqiqa rahman Allah ya hukunta ga bayinsa annahu kullama waqa'at waqi'a cewa lalle duk sanda wata waqi'a ta faru lam yakun hukmuha ma'ruf duk sanda wata wajiya ta faru wanda hukuncanta bai zama sananne a wajen musulmi ba an tanzila al-ayat an gane wato sai Allah ya saukar da hukunci hmm. Allah sai ya saukar da wasu ayoyi au ayat Allah ya saukar da aya ko ayoyi aqibaha a ƙarshen ta mubayyana mubayyana hukumin lahi fiha wanda ayan mubayyana hukuman lahi fiha hmm. ayan na sai ayar ta bayyana da hukuncin Allah game da wannan abin da yake faruwa din misalin zalika misalin wannan wato hadisa na kirkiran ƙarya da aka yi wa Aisha radiyallahu anha kad nazalat fiha ayatun min fawqi sab'i samawat haqiqa aya ta sauka ko ayoyi daga burbushin sammai bakwai an sauka da ayoyi daga sama hmm. ha ibarat sayyida ayoyin da ke nuna barantar shugaba aisha lawon ana. a gane ku da barantar shugaba tsararriya shugaban da Allah ya katange ta daga miyagun ayyuka irin wannan wato wanda ke ita tsararriya sannan kuma mai kaifin hankali ita ce uwar muminai aisha lawon ana. an gane ku lokacin da aka yi mata kazafi da ba dan Allah ya saukar da wayannan ayoyin ba da shi kenan sai a ɗauka matar annabi tana aikata alfasha kuma gashi an kama ta an gani to Allah sai ya saukar da aya ko ayoyi shi yasa lokacin da manzon Allah da aka saukar da aya, manzon Allah ya zo yana murmushi ya zo wajen Aisha radiyallahu anha yace albishirinki tace na'am yace mata ki farin ciki Allah subhanahu wata'ala wato an saukar da aya kin kubuta kace wa kace ya kubutar da ni kace Allah kace ba kai bane ko yake kace alhamdulillah tunda ba shi bane a'a me yasa ce haka lokacin da aka faɗi maganar manzo Allah yana tsakiya ne tunda bai san gaibi ba yana tsakiya shi bai ce ƙarya bai ce gaskiya ba kuma irin yadda yake son ta ada da kamar son yaro ta yi rashin lafiya irin yadda yake masa in ta yi rashin lafiya sai ya rage sai dai zai dan bullo ya lebo ya ce wacce ya jikin naki ko wacce ta samu sauki yana gama faɗa kawai zai wuce da ta ga cewa ba ta samun kulawa sosai wajen shi ta ga cewa shi ma kamar ya shiga cikin shubuha sai ta nemi izini ta je wajen iyayenta ta ce in za ka bani izini da zan so in je in jinya a gaban iyayena ya ce ya ba ta izini shi da ta je wajen iyayenta tana ta jinya a nan ba tana jinya tana jinya nan sai dai zai dan duba ta sama sama babu irin kulawa da take samu din nan to shi yasa da aka saukar da aya nace wane ne ya kubutar da ni annabi ce Allah ne ya saukar da ayoyi daga sama tace alhamdulillah tunda Allah ne an gane wannan ku na a ce duk duniya gaba daya ana ta zargin ka lokacin duk madina gaba ɗaya labarin aisha ake yi ta yi laifi kaza da ita da wani suka yi kaza suka yi kaza to kai ya zaka ji duniya sun sama ido an gani to da ba dan Allah ya saukar da wannan wannan ayoyi ba to ina ganin ita da kwanciye kwace hankali har zuwa ga mutuwa kuma za a rubuta wannan a cikin tarihinta ta ci amanar manzo sallallahu alaihi wasallam an gani sai Allah ya saukar da wannan aya innal ladina ja'u bil ifk uzbatan nan lalle wa'annan da suka zo da kirkirar ƙarya wasu jama'a ne daga cikin ku jama'a ne ba daga cikin kafirai ba suna zama cikin musulmi a gani kenan ana iya samun jama'a suna zama cikin musulmai su zauna su kirkira ƙarya su jingina zuwa ga mutum menene ya sanya ake kirkiran ƙarya a jingina zuwa ga mutum dan a bata mai suna kuma idan abin ya samu amsuwa sunanka ya ɓaci kenan ila yau kiyama saboda mutunci madara da in ya riga ya zube baya kwasuwa ke sanya duk wanda ya jingina maka wannan to da kai da shi gaba ila yamin kiyama saboda mutum ne wanda baya ya sarka da alkhairi mutum ne wanda yake so ya zuban ma da mutunci a daina sauraron ka shi ya sanya wannan abin da ya faru da rabada kaga hankalin ya tashi an gani aka zo aka kirkiri ƙarya aka ce mun je mun kai wani malami wajen A ai hankalin ya tashi to kaga muka ce inda gaske ne mu ne ba za a sauka da wahayi ba ko ba za a sauka da wahayi ba yanzu ta yaya za a yi a gane Allah ya tsire wa mai ƙarya tun da min nan a jihohin wajen shi ina ba ta gane wannan mun daɗe muna maimaita wanzu da menene an yawo da wannan abu mutanen da suka ji wannan abun in an ce muku sun fi dubu ɗaya kan ku ƙaryata kuma masu barna suna farin ciki dama suna neman yaya za su aka mai yahaya a salafi musulunci sai suka yi amfani da wannan daman ai ga shi ya tabbata ai ga dalili ai ga isnadi to da aka ka ce su kawo isnadin da dalilin shuru an gane wannan ko to kaga irin wannan ire-iren wannan ƙarya to da ake kirkira a kirkiri ƙarya daban-daban daban-daban a jingina zuwa ga mutum idan ka zo kai shuru to za a yi ta yadawa ce to ai inda ya san ba gaskiya ba ne da ya yi magana ai ga nan ya zo ya ce a raba ainihin gida biyu a wane ya ɗauki rabi shi ya ɗauki rabi sai to tsino Allah ya tabbata ga makaryaci ga wanda ya faɗi wannan magana an gani a raba gida biyu wane ya ɗauki rabi wane ya ɗauki akan me na kai dai gidan an gani wanda kuma babu abin da yake mutum ne mai hasada dan an samu gida ne gidan kuma ya ce a raba biyu ya ki raba biyu a yau shi ka faɗi wannan magana ga wani isnadi a gani to irin wannan magana mutane marasa kunya ne in har an faɗi maganan wane ne ka gaya wa maganan a yaushe ka yi magana ko idan har ka yi magana to magana yana da isnadi da wane da wane ka kira ka gaya musu wannan maganan to su za su yi maganan ba sa kawo isnadi sai su faɗi labari kawai kaga wannan magana a ce wai malami ne yace wai wani ya samu gida yace wai a raba gidan biyu wai tun da ba a raba gidan biyu ba shikenan ya koma hasada daga nan sai aka fara wa'azin hasada duk inda aka zo a ce kafin shi mahasadi ga yadda yake ga kwata-kwata yi wa'azin hasada yaransa eh, sahibul jarima an gano wannan ko ya zo yana ta yadawa ya je wannan gida ya faɗa wannan gida ya faɗa ga malam ya hayanan ya ce a raba gida biyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to mutumin da yayi wannan ya kamata a ringa zuwa majalisin ba dan Allah ka je da mutum mai sallah mutum mai da'awan imani kai mai da'awan salafiya zai zauna ya sharara ƙarya ko kunya ba ji ba tsoron Allah to da aka zo wallahi Allah sun ce ni wallahi ban taba ban taba fadin wannan maganar ba in dai mutum mai hasada ne za a ringa jin shi mai hasada baya sanin ma sanda zai zai saki magana da za ka dinga cewa to shikenan wani ya yi gida dole ne a cikin ɗaliban ka sai ka gaya ma wannan magana to wane ne ko da wasa ya taɓa jin na yi labarin ma gida na in yi labarin wai a raba a bani akan bai za a raba a bani akwai kuɗi na ne a cikin gidan za a raba a bani to wallahi haka gida gida ba har aka zo aka samu ɗalibai ɗalibai na da muke da alaƙa da su an ɗauka ba mu da alaƙa ne ba to ka gani ka daina zuwa wajen malaya dama mun gaya maka ga irin halinsa ga kaza ka wallahi haka aka yi ta faɗa to kaga irin wannan shine al'if mutum ya zauna ya shara da ƙarya ba tsoron Allah don cimma wani burinsa an gani to irin wannan ba a jin su ka fito kai musu raga-raga don suna son zubar da mutuncin ka ne inda gaske ne su kawo isnadi na'am na'am wa idaratul ladina ramawa magana kafin ka yawo yi aure na zauna sai ka wannan magana kafin yi aure na zauna a layin kosai ne kafin yi aure nan nan nan ko kwanan kanta girgin sun ce kwanan kanta yin kifi nan na zauna kafin yi aure daga nan sai na zo na zauna a gidan alhaji idi guru an gane nan na zauna kuma a hajji yi jibur Allah ya ji kansa ne ya bukaci in zo gidan in zauna saboda wani dalili kuma ce in zauna mu ringa kwana tare da ɗan shi kuma in ringa maɗan karatu karatun da muke yi ƙarfe uku daren nan to ɗan shi ma ya zama yana cikin ɗakin shi ma ya samu albarkacin wannan karatu to sauraka ne in za a yi karatu za mu tashi yaron shi ma yaron a yi karatu tare da shi a yi sallar azuba tare da shi ya wuce inda zai wuce na fatan gari kaga daga nan yan kifi la ya gwa nema la kifi eh, nan ya da furin shi gwanin tantanki ka gwanin tantanki sai jira al'ajin yi guru kuma ga dalili ba wai na gaza ba ne ko ban da iyaye ba gazawa na ba a mutunci ne na al'ajin idi Allah ya gafarta masa yace in dawo wannan gida in zauna to ina ganin daga zama a wannan gidan ban ƙara zama a wani gida ba sai da na yi aure kuma da na yi aure na kama haya ne a gidan alhaji ibi guru kuma na kama haya ina ganin na kama haya farko na kama haya a nan tirin gilu da na kama haya tirin gilu sannan ta dawo gida alhaji ibi guru amma babu wani gida ko babu wani mutum da zai ce ya bani wani masauki na zauna duk wanda ya faɗi wannan gaskiya ƙarya yake yi shi ma na kalubalance shi wanda ya faɗi wannan duk wanda ya faɗi wannan na kalubalance wane ne ce ai wane an baka gida an baka makwanci sannan ana ta ciyar da kai irin ni maraya ne ban da iyaye yanzu ban da iyayen da ke ciyar da ni ban da iyayen da ke kaza to alhamdulillah to Allahumma sai dai gidan Alhaji Didi shi Malam Muhammad da muka taso tare zai in matashi ta yi birki, lokacin kafin aure za a kawo mu wannan ba wai ana kawo min dan na gaza bane ko ban da iyaye yau irin zaman tare da kuma daɗin zama amma babu wani malami ko wani aboki da za a ce wai ya ba ni gida har ya ciyar da ko abin da ya kamata wannan ina fatan gane wanda ciyarwarsa ya zama har abin da za a iya gori a kan shi a kai da gida riko mahaifiyata tana raye mahaifina na raye a lokacin nan gaba daya kuma ni gatan da nake da shi mu bi ko aka haifa daga ni sai yar uwata kaga ko mutumin da yake su biyu duk talaucin iyayen za su iya ɗaukar nauyin sa ina fatan gani kaga duk wanda ya ga gaya ma ai wani ya yi butulci ai kaga a gidan wani fa aka rene shi wa a gidan wani waye rene ne a gidan wani a yaushe aka rene ni ai ta kowa ya san zaman da na yi kowa ya san rayuwar mu da a bibaron da kuma yadda nake duk wanda yake a gidan wani aka rene ni to gaskiya ya tabbata makarici wannan bayan da zama shine gaskiyar magana an gane wannan ku eh wa idanatul ladina ramuha bidun shuhud wa bayyina da kuma idanatul ladina ramuha bidun shuhud da kuma ainihin ko hmm. umul mu'min radiyallahu anha da kuma yin raddi an gane ku hukunta da hukunta wa'annan wanda suka jefe ta ba tare da shaida ba wa bayyana ba tare da hujjoji ba Allah ya musu rabi kuma musu hukunci wa'annan da suka jefi Aisha da kazafi wa bayanin hukumin fihi da bayanin hukuncin Allah a cikin su shine inda Allah ta'ala ke cewa lallai wa'annan da suka zo da girgiran ƙarya jama'a ne daga cikin ku kenan jama'a ne daga cikin musulmi hmm. aka samu suka zo suka ta kirkira ƙarya suna ta yawo da wannan ƙarya game da Aisha la tahsabu sharran lako. kada ku yi tsammani wannan sharri ne in an ma kazafi kada kai tsammani sharri ne kazafin yana rikidewa ya koma mai alkhairi a'a wannan alkhairi ne gare ku gashi ma an saukar da sura akan shi hmm. wannan kazafi shi yasa aka saukar da wannan sura domin a yi bayani akan wannan al'amari kowane mutum daga cikinsu yana da abin da ya aikata na zunubi na'am ila qawli ta'ala zuwa ga inda Allah ke cewa wala ya alaikum wa rahmatu da ba dan falalan Allah a gare ku da rahmansa ba wa anna Allah ra'ufur rahim kuma lalle Allah mai tausayi bane mai rahama da Allah ya halakar da ku Wa alaikum salam yanda propaganda take tasiri misali akan koma wani aka jefe shi wallahi tana tasiri ai da propaganda ake yadawa yanzu ake ake kokarin a bata nufin ko propaganda na tasiri wannan masu yaɗa wannan abu misali kai eh, in an na san su ko wani ya san su ina cin alaka su kuma kai kuma kai mu ai duk mutumin da ka san cewa mai propaganda ne ka yi hankali da shi dan kai ma wannan zai bata ka na'am wa alaikum assalam malamin ce mun a zuwa Allah ya kare ma amin amin insha Allah da aka yi a kan yanzu ba a kai da kai ne a kan in gaskiya haka ne kasan ai propaganda da ya biyo ta hanyoyi daban-daban ne da ya biyo ta hanyoyin ma yan zafi na da bangaren yan gakawiya a da ko ba ba sun yi iyakar zafi su yi gurgunan ne kuma a lokacin nima da ƙarya da komai ake so sai an gaba yana ni ban san dalili ba da yasa in za a buga da ni sai an mun ƙarya in dai za a buga da ni ba a buga da ni gaskiya da gaskiya to bai yasa ba za a fito a yi gaskiya da gaskiya ba Wala lokacin da muka buga da yan garkawuya kawai ƙarya ta ko'ina. har ma cewa ya karanta da ni an ya karanta da ni na yi butulci ni butulu ne a wajen shi na sha karatu wanda ta kusa ko ta nesa ban taɓa karatu ba to shi ma ƙaryan da aka zo aka yi ƙaryan nan na uku shi ma za a kai na su da surin iya su ma haka haka da ƙarya da ɓatanci ya suke mu to wannan na cikin gida wanda shi ya fi tasiri shi ma an so a ce an karantar da ni da aka ba zai yi ba zai ka yi sai da in an raina ma wayo ya fa karantar da kai ko fa ya girbe ka fa shekara ta saba'in wallahi da ni da shi tsaron mu daya ba mu da ban ba mu da haka muka taso tsaron mu daya ba muka taso misali an karantar da ni an mun kaza an mun kaza to duk irin wannan propaganda ana yi ne don a nuna kai ma mara kunya ne kai fa ne irin wanda butuli ne fa yayi ya butulci wallahi sallahi ni ne ma ya kamata in ce wa wani butuli to in zan ba da tarihi irin gatan da nema wani ni ba mutum bane mai mai bayyana abubuwan da nema mutum an gane wannan ku? in za a yi wannan tole wannan wallahi ni ma ina da abin da zan faɗa to kaga irin wannan ba abu ne mai amfani ba abu ne wanda zai da wani tasiri ka cewa kana zuwa kana faɗin na yi wa mutum kaza na yi wa mutum kaza musamman ma kuma ka share ran ƙarya kai ne ka ciyar da shi kai ka shi makaranta kai ka bashi wajen kwana kai ka zo kai kaza ka zo ka karantar da shi sannan kuma ya zo ya fitirce maka kuma irin wannan ƙarya a faɗi gaskiya in za a yaƙi ya haya a salafi a yaƙe shi gaskiya da gaskiya amma yin amfani da ƙarya kuma a zo underground da abin da yake cutarwa underground ake yi shi ta inda ba zan sani ba sai dai ka ungancin da yaƙi ka san irin yakin da ake karkashin kasa kana zaune kawai sai kaga yaki ya cika na yakin sunkuru to billahi ladi da yakin sunkuru sai so ciki to kuma da suka ga cewa an fara mai da martani mu dai mu rayuwar mu yanzu karatu muke so mu yanzu ba mu da lokacin mai da martani mu yanzu mun sa hankali ne kan karatu o mu a kwance muke ba karanta da kowa mu da muke magana mu da muke magana ba ma karantarwa ne yanzu ka fara karanta wanke nan ku mu yanzu mun sa hankali akan karatu ba mu da lokacin raddi daga sai da ba ku da lokacin raddi ko kuna raddi ga wanda kuka rena suna yi kuma sai an haka ne to in ba su da lokacin raddi ai ta karantarwa kada ai raddi ga kowane malami malamin da suke da hujja akan shi suna mai raddi wanda ba su da hujja akan shi sai dai farfaganda suna yi na sunkuru rajin sunkuru suke yi an gane wannan ko da zan gaya mu da zan fito muku da wasu abubuwa na kare kare kare da ake yi za ku sha mamaki wallahi Allah ya ce mu idan hmm. wannan wallahi yana tafiyar da ɗaliban da hmm. amma irin bayan Allah da suke sauraron karatu da jarurar karatu wasu ne da su ba ma su jin irin wannan matsaloli kawai hanyar da sha'awar tana zuwa ita ba a ci tana zuwa maka kaman mun taba zuwa kano ba da muka je kano wa'azi wallahi mutanen kano ma ke mana tambaya har can ga dalibai nan suna nan wai malam me yake faruwa ne malam wani wani babban babba ne ba ya kira mu ya ce mana kaza ya ce mana kaza ya ce mana kaza mu mun je mun yi wa'azi mu labe lafiya ban faɗi ban faɗi cewa akwai wani rikici ba hmm. to ashe zuwan mu ma kanan ma ana bakin cikin zuwan mu wa ya ce mu to aka ce ma wani tun da har ya gayyace mu shi ma dole sai an gayyace su ma ya zo ya gayyace mu zo mana zagin su ko ya ce ba tabiya ba tabiya mala ya bane wani zai wa'azi dan yana faɗa da kai wallahi ni ba na farfaganda in zo in kira wannan in gaya mai in kira wannan gaya mai in zo ina kuka wallahi ba tabiya na bane duk fadan da ake wallahi ni na tsaya shekara shekaru ni kadai ne kawai da ni kadai kawai muke bugawa da su ban taɓa sanya ɗalibai na ciki ba to an gani rashin sanya ɗalibai na cikin shi aka mun farfaganda har wasu ɗalibai na ma aka ci su da yaki so shi shi ɗaya ɓangaren ya sanya dalibansa a ciki ku zo ku taimaka wa malaye har zai gama da ni a zuwa taimaki ba zai iya faɗin shi kaɗai ba sai sa dalibansa ya yi mitin a zuwa taimaka mai yaki to ni sa wannan ɗaliban ni kuma na yi shuru ban gaya wa ɗalibai na an gani to kaga irin wannan shine matsalar da na samu ne to kaga da naga cewa to abun yana so ya zama to wani abu daban sai kama dole sai nayi bayani bayani ya yi wallahi ban san bayani ya zama dole in ban zama dole ba in ban yi bayanin ba to haka ina zaune kana zaune za ka wani na kallon yawa a yanzu din ma mutanen da aka zo aka musu ƙarya da sunan wannan aka aka samu nasara kai suna da yawa wani ya shekara 20 yana karatu wajena yanzu ba wanda ya fi yawo ma ya zage ni wala ya shekara wajen ishirin wani wasu dalibai suka kafa da shi suka ce kai ka daɗe a cikin wannan da'awa kuma kai a ciki kana da shekaru kana da shekaru sosai dan Allah mai haɗa malam ya haɗa wani wala shi shi ne kuma shi din shi ne wanda bai san komai kaina ba lokacin da muke abota da muke kaza da da sauran abokaina gaba ɗaya bai ma nan bai ma shi yana nan a cikin akidar na shi'a zakzakiya da ƙyar Allah ta'ala da taimakon Allah da taimakon muku kwato shi daga zakiya to shi ne fa yanzu zan propaganda na abin nan shi ne ya zo ya same ni yace yace za mu je badarawa wata rana za mu je badarawa wata rana da ni da ta albani za mu shiga mota sai ya za shi badarawa wai da muka buɗe mota da yanzu wai sai zo ya so ya shiga kawai sai muka ja kofa za mu buga mishi wai muka tura kofar muka ture shi wai saura kaɗan a buga mai ainihin kofar mota muka hana shi zuwa ya ce to shi wani mai yamma waɗannan suka hana shi zuwa muka ce motan wa ya ce motan mamar fari yana ta gaba muka ce mamar fari dama kana kai mu badarawa ne kai ke kan badarawa ya ce ba shi ba ne to wani fa yanzu yana yaɗa kai ke kan kana kai badarawa kuma ya zo zai shiga motar ka aka tura ko ba za a buge shi Allah ya taimake shi da yake wannan mutumin yaya ita to a zo a same shi wala haka muka yi group mun same shi ko ba same shi ba da muka samu yi muka ce to ga Muhammad Bari ka ce Muhammad Bari motar shi to Muhammad Bari na kai badarawa in Muhammad Bari zai kai badarawa sai dai in mota na lokacin sai dai lokacin da na yi mota ko lokacin da na yi mota ga Malam Abdullahi da shi muke zuwa da ta almani ka taba ganin wannan ba bawan Allah ya zo an tuna mai kofa to haka yi wannan ƙarya muka ce to wallahi Muhammad fa yace ya rantsa da Allah bai san wannan magana yace ni ma na rantsa da Allah ban sani ba yace an yi fito a yashi. haka haka yi wannan ƙaryar kuma ya zo ya yi wani abu na biyu wai su ne manyan ɗalibai na to mu ne manyan ɗalibanka mun zo ina zuwa karatu ni ina sana'a wai idan ya zo sai ce lalle sai ya bula'i a ya kamata suna su manyan ɗalibai ne kuma suna sana'a irin yadda muke bada wannan abu kati din nan waya za a yi shi a ce sai ya karɓi kati in bai karɓa ba dole sai ya bi layi ai sai da su manyan ɗalibai ne dole ne a ringa musu karatu ko da ba su bi layi ba ko da sun yi lati don su je su yi sana'a sauran ɗaliban da kake cewa su zo sauran ka zo su ba ka sana'a ne wani ɗalibin shi da gudu ya zo ya bar sana'a shi ne fa ya zo wannan saboda yana son karatu kai saboda ka ci banza wai kai ne babban ɗalibi a cikin ɗalibai na amma in ka zo karatu ba zan ma karatu ba sai ka bi layi in baka bi layi ba kaza to wannan yana daga cikin dalilin da yasa ya daina zuwa karatu wajena bayan ka shekara 20 malam ka shekara wajen 20 kana kwasan karatu ka ce wai ka daina karatu a wajena saboda wannan dalilin to kuma bilahi zai yanzu isnadin shi yanzu ba ba wanda ya shi barna yanzu yana yawo central market kasuwan bacci zaka yana yawo da abin sana'an shi an gani in ya samu dama sai ya kira ka ya bata malam ya haya malamin da kai karatu wajen shekaru mai yawa ka fa'idantu da shi shi ne kuma za ka zo kana bata shi shin aqidan ku ya bambanta da shi ne dan ya ƙi ma karatu yadda kake so ya zalunci sauran ɗalibai kai ya baka shi ne ya zamanto ya yi laifi in ba za ka yi karatu wajen malam ya haya ba sai ka je wajen wani malami amma babu saki kace abin da yasa ban samu zuwa malam gaskiya ban da lokacin zuwa wajen ka ne ba shi kenan ba to tun da dai ban ba shi dama ya zalunci sauran ɗalibai ba sauran ɗalibai suna kallon su ku ku bari ga manyan ɗalibai nan ku bari su yi karatu ko da sun yi lafi an gani to in ya fara zuwa ya fara shara da ƙarya sai kuma ya zo yana faɗa har ma da wannan magana an ciyar da ni an shayar da ni hmm. an ɗauki nauyi na an mun kaza har an karantar da ni amma na zan butulu wallahi duk a bakin shi bayan ɗaya wancan wancan babban mabarnacin bayan wancan babban matsayin mabalanci sosai wannan sai na ganin ba mai surutu mutane uku ne na san suna surutu sai wallazi ta wallahi kibarahu na fatan gane wannan akwai faya ko faya ka san shi ai to wannan faya ko faya sai shi ma aiki shi kenan ya da farna ya da kaza kai su hudu ne ma su hudu ne akwai wannan wanda ya maka magana ya kira ka gefe to shi ma yana daga cikin wa'annan wanda su ma suke dagewa wajen ganin cewa sai sun ga bayana an gano wannan kuma wa'annan gaba ɗaya ɗalibai ne fa a majalisunmu da ma a ce wasu mutane ne wanda muka bambanta da su wajen akida wajen manaji, sai sai ba matsala dama wannan dole ne su zage ni su da su ɗan biriya ne ne a halin sunna da a ce ina da wata akida daban ko ina da wata ɗabi'a mun na daɗe ina karantarwa wata ɗabi'a kuka san da ita wanda ya kamata a ce an kyamace ni ba abin da mutum zai faɗa duk wanda ya zauna da shi ni shekara da shekaru wallahi sai dai ya mun ƙarya sai dai ya mun kazafi ba a cewa mutum ma'asumi ne amma wallahi duk wanda ya karatu a waje na yi zuwa cewai ga ɗabi'a na mara kyau wanda zai zama to abin kyama wajen mutane wallahi sai dai ya mun ƙarya na'am insha Allah gaskiya wannan addu'a ne mai kyau ya ce yana roƙon Allah mu sanya shi cikin addu'o'insa kada Allah ya jarabe su da irin nan ɗabi'a. irin ɗabi'a malamin da zaka fa'idanci da shi daga baya ka zo kana da sharri gidan ne wannan wallahi gidan sunna ne yake samun wannan kuma wata jarabawa ne wanda Allah ta'ala shi kadai san hikimansa to wannan in ba jahilci ba wannan abun bada ne yanzu dan misali an kima karatu suka zo kuma ka sa ka zage damtse sai ka zage wannan malami ta ko ina ka daɗe ana makarantu? ko ba a ce ba za a ma ba an ce ka zo ka shiga layi kai kuma ka ce sauran ɗalibai ba kai babba ne saboda haka a tsallake su a makarantu. to idan ana tsallake manya to ɗaliban za su zo da wuri muna bin ka'ida an ce to ka'ida kuma ka ce kamu bi malami ke sa ka'ida duk wannan ba shi da ka'ida ba yanzu ka zo da wuri sai ba zan makaratu ba sai ba manya ka ga duba san san ba san darajar ka ba misali to ka ji irin wannan matsalolin da muke fuskanta da ɗaliban salafiya Allah shi kiyaye na'am nurul albab بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنها أي الأمور التي أمت البلوى بها في هذه البلاد. دقت كنسو ai al'amuran da bala'o'i suka game da shi a wannan garuruwa al da al-ilm shagaltuwa da ilimin haruffa bokanci allati la yafhamu ko la yafhamu ma'anaha eh haruffan da ba a sanin ma'ananta illa eh, iz ba'daha isa'atu adabi domin sashe daga cikin su munana ladabi ne sashe daga cikin su munana ladabi ne shi wani sashe kuma kafirci ne ko kuma abin da ya kama da kafirci wani sashe kafirci ne ko kuma abin da ya kama da kafirci kama shara alaihi malik da suratul kufri kama alaihi kamar yadda malik ya ishara wani sashe daga cikin wayannan harfa kafirci wasu kuma daga cikin sun yi kama da kafirci kamar yadda imamu na malik ya ishara gare shi bi kaulihi wa ma yudrika la'allaha kufur me ya sanar da kai ko wala Allah kafirci ne wannan an gane me ya sanar da kai cewa wa'annan haruffan wanda ba a san ma'anansu ba mai sanar da kai cewa ba kafirci ne su wa waƙar zalika li na. Hakika wannan ya auku ga wasu mutane annahu kana yaqra'u zalika bi hadrati nasrani cewa lalle ya kasance yana karanta wannan a gaban wani krista shi wani mutum yana karanta irin wayannan haruffa wanda ba a san ma'anansu ba ya zaga zaga ya ilu ya shamsa ya ilu ya kaza ya kaza yana karanta ba a san ma'anansu ba wannan farani ya haƙu ne sai wannan kirista yana mai dariya yana karantawa a gaban kirista kirista na mai dariya wa ƙala lahu ish ya ce masa saurara hmm. fi zalika sai ce mai saurara game da wannan ajibtu minka ya ce na yi mamakinka annaka ta tubu rabbaka wa nabiyya cewa lallai kai kana zagin ubangijinka kana zagin annabinka alhali kai baka sani ba kai kana zagin ubangijinka kana zagin annabinka alhali kai baka sani ba tafsirin wani harkokin zaga cewa malaman tsubbu wanda mafi yawansu daga cikin sufaye ne su suna iya laɗewa cikin sufaye su zauna lafiya har a ringa ce musu aran ma har a ringa yabansu har ka gama suna jan baki ga malami mai tafsiri a cikin sufaye kuma ba a yi masa wa'azi a ce wannan abun bokanci ne kafirci ne kaka yi na'am eh بسم الله الرحمن ya anna ahmad bin hanbal وكي lalle an yi kaito lalle ahmad bin hanbal ya ce yawan ma jama'atin tazarradu na kasance wata rana tare da wasu jama'a da suka yi tsirara wa dakhalul ma suka shiga ruwa fastamaltu haditha sai na aiwatar da hadisi in ji Imam Ahmad bin Hanbal man kana yu'min billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta ƙarshe la yadkhulu al hammama illa bi mi'zar wato kada ya shiga gidan wanka sai da gyautu duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta ƙarshe kada ya shiga gidan wanka sai da gyautu wala ma tajarrad shi shi wanda wannan gidan wankan gida ne na kowa da kowa idan mutum zai shiga ɗakin wanka din nan zai ga mutane da yawa a cikin dakin wato za ka waje ne ƙato haka kuma galiban mutanen da ke da irin sanyin kashi din nan wanda ake bukata su riga gasa jikinsu ko mata masu jego suke shiga irin wannan waje to za ga waje ne wanda yake kowa da kowa mara lafiya ya zo wannan wajen yana wanka to idan ka zo wasu sai ga sun yi tsirara sun yi tsaraici wasu kuma ba sa yin tsaraici sai dai ka ga sun sa kaya a jikinsu to imamu ahmad ya zo gidan wanka din ya ga mutane da yawa wasu sun yi tsaraiki da sauransu sai ya tuna da hadisi annabi ya ce duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta ƙarshe kada ya shiga gidan wanka sai da gyautu yake saboda haka sai na ƙin tsaraiki fara'aitu sai na gani a wannan daren ga wani mai magana yana ce mun ya ya kai ahmad albishirinka inna Allah kad gaffara laka bi imanika sunna lalle Allah ya gafarta maka saboda aiwatarwanka ga sunna lalle Allah ya gafarta ma saboda me aiwatarwanka ga sunna wajalaka imaman yuqtada bi kuma ya sanya ka ka zama imam wanda ake koyi da kai ka zama wani jagora da ake koyi da kai kuntu man an nace ware ne kai kake magana ala jibril yace mala'ika jibril an gane ku saboda wannan aiki da sunnan da yayi ha wannan aikin aiki da sunan da ya yayi ya tuba kaya ya ƙi tsarai ce da ya kwanta sai ya mabarki cewa ya ji wani mai magana yana ce da cikin mabarki, ya kai ahmad albishirinka lallai Allah ta'ala ya gafarta maka saboda aiwatarwanka ga sunna wannan sunan da ya aikata na rashin tsaraici yin aiki da wannan hadisin da shi Allah ya gafarta mai wajen halaka imamun yukta da bik ya sanya ka zama jagora wanda ake koyi da kai sai na ce wane ne yake magana a cikin mafarki sai ce jibril kaga a cikin mafarki ne ya ga malaika jibril ba wai ya ganshi hakikatan bane na'am unzuru hadi martaba bi sawr istimal sunna al ku duba wannan martaba din saboda sababin aiwatar da sunna guda ɗaya kawai sunna ɗaya kawai ya aiwatar ya samu wannan daraja din wa ala hadha sabil a'ni al mubalagha fi ittiba'i sunna wa akan wannan hanya bi ma'ana kaiwa makuna wajen bin sunna da nisantar bid'a akan haka dukkan sahabbai suka kasance da tabi'ai da tabi'i tabi'i Allah ya ƙara musu yarda ga baki daya kudin mai mutum shi kadai zai wanka eh, idan mutum zai yi wanka an fi so ya dan sa ko dan fata haka an fi so amma da zai yi wanka tsirara bai yi laifi ba sai dai an fi so ne eh inda mutum shi kadai ne babu kowa بسم الله الرحمن الرحيم قلت ما حكم الألقاب المعروفة بالقبيلة الفلانية إن يتي يا قلت اللقبة سننو أتكن قبيلة نفلاني يا قلت اللقبة سننو أتكن قبيلة فلاني من يا كذا أتي يا موسى يا كذا إرد وصل اللقبة دا أجي كلام مرتين دشي في رجالي إيه سنة فلاقة مزاجنسو أتي وانا يا سونا ينقل وانا أتي shugaban fulani ne ya kiran shi a ce ardo sannan sai wa irin dai wa'annan kalmomin laƙubba da suka shahara a cikin ƙabila na fulani laƙubba sanannu eh, suna kira mazajensu ya kaza kuma ga matayensu a ce fodi fodi a ce babban malami ƙunci inna firkar al'adu jahiza irin wa'annan laƙubba sun halatta su karan kansu idan li'annaha lam yakun fiha ma'anar taskiya domin a cikin ta ba ma'anar taskiya taskiya shine a wuce gona da iri wajen yabanka in an zo an kama sunan zama sunan an baka wani suna an daga ka fiye da yadda kake a ko da yaushe ba a so a ringa daga mutum fiye da yadda yake in an sa maka suna wanda sunan ya nuna an daga ka fiye da yadda inda kake to za a nemi ka canza wannan suna ka sa suna mai kyau wani kanu yuriduna na hal ikrama in ya kasance suna nufin karramawa ne da shi suna so su karrama ka wa amma ghadabuhum ala man a nida'ahum bi hadha amma fushin ga wanda ya bar kiransu da wannan kama wanda ya bar kiransu da ya Musa din ko Kodi ko ya bar kiransu da Ardu irin wannan abin da aka musu lakabi da shi sai shi ya daina kiransu baya ki sai da kira sunan sai ke malon wani bai kira suna ba a bai kira wannan lakabin ba wana dawun bi asma'ihim alam ash-shar'iyya sai ya kira su da sunayensu na ainihin sunayen yanka na shari'a sunayen yanka da aka sa su ya kira su da shi wa zammuhum lahu fa ghayru ja'iz da kuma zargin su gare shi sai su ringa zargi wato iyaye na sun samu suna ba ana mun lakabi da fodi kai kana kiran suna na to in ya zama to kodi din babban malami ne sai ana mai lakabi da wannan babu laifi in ya zama kawai iyayenka sun sama fodi kai ba malami bane sai ya zama in ba a kira ka fodi ba sai ka yi fushi an kira ka kamaruddin ana ma lakabi da kamaruddin kai wata ne na addini amma kana da asalin sunanka to in ba kira ka da wannan ba sai ka riga cewa baka san matsayina ba hmm. kamar yanzu a irin malaman jami'a din nan ana kiran wani doktor idan ka zo ka ce mai malam wani sai ya shi kai baka sallaka jina baka san ni doktor bane baka san ni professor bane to sai ya zama to in za a kira sai an hada da professor an hada da doktor an hada da kaza to in ya zama to suna jin haushi in ba kira wannan doktor din ba kai matsala an gane wannan ku alaikum assalam mafarkin da imamu ahmad ya ya aka sunna kuma Allah ya mishi ake kuma aka mishi da kusha da aljanna yanzu mutum zai yi wani aiki misali a yanzu haka sai ya kwanta na farki ya samu wani sakamako a shara kamar aikin yamsu wani alama ne aikin yamsu kuma shamsu eh, mutum zai iya kwantawa ya yi mafarki in ya kwanta ya kuma mafarkin ya zama gaskiya an gani amma ka san mutum ya yi mafarki sai ya auna mafarkin da kitabu wa sunna idan mafarkin ka ya saba ma shari'a ba gaskiya ba ne. idan mafarki ya dace da shari'a shine gaskiya saka mafarki imam ahmad da ya aiki da sunna kaga da aka ce allah ta'ala ya zaɓe shi ya sanya shi jagora saboda aiki da sunna a wannan gaskiya ne imam ahmad ya zama imam ahmad gashi asiri ya zama jagora din gashi har yanzu mun san shi a matsayin imam ahmad amma wani in yi za zaga bai dace da sunna ba hmm. kaga sai ya yi watsi da shi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk